Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba bakwai ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. To yau Laraba, Prime Haiti na wucin gadi Claude Joseph ya sanar cewa harbe shugaban kasar juvenile moyes har lahira a wani hari da aka kai masa a gida iyayen yara 121 na ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a najeriya daga makarantar bethel baptist a jihar kaduna sun gudanar da addu'o'i a daren jiya talata a cikin makarantar da nufin allah zai dawo da 'ya'yansu adadin mutane da suka mutu a mummunan zazzayar kasa a ranar asabar a garin atami na kasar japan da ke gabar teku ya karu da akalla mutane bakwai To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku cewa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta shawarci bangaren zartarwa na kasar kan abin da ya kamata su mai da hankali a cikin shekaru biyar masu zuwa. 'yan majalisar dokokin ƙasa na shawartar gwamnati ta ci gaba da bullo da sabbin dabaru domin tunkarar aika-aikar 'yan ta'addan da ke kokarin samun gindin zama. A Najeriya kuma hukumomin alhazai na jihohi sun yi ƙarin haske kan manyatan da suka biya kuɗaɗen aikin hajji. Saudiya ta dakatar da manyata na ƙasashen ƙetare. Cewa duk wanda yake da niyyar karɓa kuɗinsa zai iya zuwa karɓa. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru da Mayali Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Yau laraba Prime Minister kasar Haiti na wucin gadi Claude Joseph ya sanar cewa an harbe shugaban kasar Juvenile moise hallahira a wani hari da aka kai masa a gida a wata sanarwa joseph ya ce kungiyar wasu da ba a gano ko su ne ne bane su kai wannan danyen aikin harin da ya kira na kiyayya da rashin imani da kuma dabbanci ya kuma ce an raunata uwar gidan moise da ake kira martin a wannan harin kana an kai ta asibiti tana karban jinya kasar haiti ta daɗe tana fama da rudanin siyasa da rarraba tsakanin 'yan siyasa da kuma karuwan ƙungiyoyin banga iyayen yara 121 na ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a Najeriya daga makarantar Bethel Baptist a Damishi a jihar Kaduna sun gudanar da addu'o'i a daren jiya talata a cikin makarantar da nufin Allah zai dawo da 'ya'yansu. taron iyayen yaran na zuwa ne yayin da shugaban makarantar kuma shugaban kungiyar mabiya ɗarikar baptist ta kaduna yake cewa an bashi dama ya yi magana da ɗaliban a jiya talata wuni guda bayan da masu garkuwan suka kai mamaya a makarantar ya ce ɗalibai 28 ne suka yi nasarar samu su ya zuwa jiya kana a yau masu samu kira daga masu garkuwa da ɗaliban ya ce sun tabbatar mana da yaran mu na cikin ƙoshin lafiya babu abin da ke damun su lallai ne mun yi magana da wasu dalibai wanda suka shaida mana suna cikin dokar daji kuma sun faɗa mana cewa su 121 ne wannan ne dai karo na hudu da aka sace dalibai a jihar kaduna a cikin watanni shida da suka shuɗe a cikin wannan shekara an gudanar da gagaruman garkuwa da dalibai a najeriya Najeriya dai ta fada cikin garkuwa da 'yan makaranta ne tun cikin shekarar 2014 lokacin da 'yan tawayin Boko Haram suka sace 'yan mata ɗalibai 276 a makarantar gwamnati a Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adadin mutane da suka mutu a mummunar zaizayen kasa a ranar asabar a garin atami na kasar japan da ke gabar teku ya karu da akalla mutane bakwai ma'aikatan ceto suna nan suna ci gaba da tone tarkace unguwar da ke cikin tsakiyar garin a kokarin su na bincike ko akwai waɗanda bala'in ya ritsa da su akalla akwai ragowar mutane 27 da ba a gano su ba ko da yake hukumomi suna sa ran cewa wasu su ba su gari a lokacin da lamarin ya faru ko kuma suna can a gidajen su inda suke hutu a makon da ya gabata ne aka samu zaizayar kasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda masu hasashe suka ce ruwan ya zarce abin da aka saba gani a garin atami a cikin baki ɗayan watan yuli gidaje da sauran gine-gine da suka lalace a wannan ambaliyar sun kai 130 an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu a ƙarshen zamanta na shekara-shekara majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta shawarci gwamnatin ƙasar ta ƙara jan ɗamara domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'addan da suka addabi jama'a wakilin murya amurka a yamai sula mumun barma ya aiko mana karin bayani a yayin wannan zama na tsawon watanni uku 'yan majalisar dokokin sun ware lokaci mai tsawo don nasari akan tsarin manufofin da Prime Minister uhumudu muhammadu ya ce gwamnatinsa na fatan zartarwa a tsawon shekaru biyar na wa'adin farko na mulkin shugaba muhammad bazum kamar yadda dan majalisar dokokin kasa shi tumaman ya yi wa manema labarai karin bayani wannan dufuri ta Prime Minister da ya yi in dai abin da muka karanta muka gani to insha Allah muna ganin Nijar za a samu ci gaba da ikon Allah Allah zai ba mu lafiya da wadata da zaman lafiya a Nijar a samu ilimi na makaranta mazumuna masu aiki ah, masu zaman kashe wando gwamnati ta ɗauki alƙawarin kaka za yi a nemo hanyar da za a ba su aiki to alhamdulillah in aka yi haka nan na biyu wannan cikin da feje bisa wanda aiki da muka yi luwa kamar guda ratifikasi kamar guda goma sha biyar mun yi ayyuka wanda muke gani idan aka yi su sa hannu da muka yi bisa su ka'idodi na ƙasa za a samu ci gaba a jagorin nijar matsalar tsaron da ake fama da ita a wasu jihohi hudu wato difa maradi tilaberi da tawa ya sa wakilan al'ummar ta nishar suka gargaɗi bangaren zartarwa ya kara jan ɗamara. et saluant les sacrifices que consentent tous les jours. Takakin Majalisar Dokokin Ƙasa Sani Umaru na cewa bayan da suka yaba wa jami'an tsaro saboda dagewar su akan aikin tabbatar da tsaro a kulliyomin, 'yan Majalisar Dokokin Ƙasa na shawartar gwamnati ta ci gaba da bullo da sabbin dubaru domin tunkarar aika-aikar 'yan ta'addan da ke kokarin samun gindin zama. Pour répondre aux mutations dont l'hydre terroriste est désormais coutumière. Majalisar ta kuma ja hankalin hukumomi akan bukatar wa manoma magungunan kwari takin zamani da iri a wannan lokaci na sabkar damana da ke baiwa al'ummar karkara damar gudanar da ayyukan gonaki yayin da ɗaya gefe ya zama wajibi gwamnati da al'umma su ɗauki matakan riga kafin kaucewa fuskantar ambaliyar ruwa. Le député en appel au gouvernement, à ses démembrements et aux populations concernées pour prévenir les risques d'inondation. A jawabin rufe taro, kakakin majalisa Sainu Umaru ya jinjina wa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazum saboda ziyarar da ya kai wa al'ummar Barwa a washe garin komawarsu gida bayan shafa shekaru shida na gudun hijira. Ya kara da cewa wajibi ne gwamnati ta ɗauki matakan ƙarfafa tsaro don ɗorewar zaman lafiya a irin waɗannan wurare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. A yau Laraba mahaukaciyar guguwar Elsa ta yi sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar Florida inda masu hasashe suke sa ran ruwan saman zai zuba a gabar tekun jihar kana daga bisani ya wuce cikin gari. Hadarin da ya kai karfin matsayin mahaukaciyar guguwa da yammacin ranar Talata ya kuma yi rauni a cikin dare inda hukumar sa ido akan mahaukatar guguwa ta amurka take cewa ya kuma sake zama mahaukaciyar guguwa amma kuma bayan ya zuba zai sake yin rauni masu hasashe suna sa ran elsa za ta ci gaba da kasancewa a kusa da gabar teku a cikin kwanaki masu zuwa yayin da hadarin zai danna zuwa jihohin arewa da suka hada da georgia da south carolina da north carolina da kuma virginia shugaban amurka joe biden ya riga ya tabbatar da ayyana buƙatar jin ƙai domin gaggauta taimako ga mutane da hadarin ya ritsa da su a jihar florida a ƙarshe jami'ai a jihar new south wales ta ƙasar australia sun ba da umarnin ƙara lokacin dokokin kulle na mako guda a birnin sydney yayin da birnin mai mutane miliyan biyar yake kokarin dakile karuwan ɓarkewar nau'in covid-19 na delta dokar kulle ta baya-bayan nan an kafa ta ne a ranar 26 ga watan yuni bayan gwaji ya tabbatar da direban daukar ma'aikatan jirgin sama na kasa da kasa a sydney ya kamu da sabuwar nau'in cutar sama da mutane 300 ne suka kamu da cutar tun daga lokacin barkewar cutar tana karuwa har ma ta zarce mutane 300 idan aka hada da sababbin kamuwa 27 a yau laraba kasar australia dai ta yi nasarar dakile yaduwar covid-19 saboda dokokin kulle masu tsauri da ta kafa inda take da mutane 30,861 da suka kamu da cutar kana mutane 910 suka mutu da cutar a cewar cibiyar corona ta jami'ar john hopkins amma an tabbatar da an samu sabon barkewar cutar ne sakamakon tafiyar hawainiya na aikin bada rigakafi da kuma rudani da ke tattare da yin allura sau biyu na AstraZeneca wanda shine rigakafi mai tarin yawa a kasar. Lokacin da aka kara na dokar kulle a Sydney zai kare ne a ranar 16 ga watan Yuli. da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Biyu bayan dakatar da damar zuwa haji shekaru biyu a jere da Saudiya ta yi dan kalubale na annobar coronavirus. Hukumar alhazan Najeriya Nikon ta tara dukkan jami'an labarun hukumomin alhazai na jihohi don bitar halin da ake ciki. Nikon ta ce ya zama wajibi a samu bayanai na bai ɗaya ga maniyyata don ba su ƙwarin gwiwar cewa da yardar Allah za su cimma burin sauke faralin. Ga rahoton da wakiliyar Hauwa Umar ta aiko mana. Shugaban hukumar Zikrillah Kulla Hassan ya ce duk da rashin zuwa hajjin hukumar na ci gaba da tsare-tsare kan yadda za a tunkari zuwa hajjin da zarar an buɗe dama don amfanin dubban maniyata daga Najeriya. Kulla Hassan wanda a shekarar da ya hau mukamin jagorancin hukumar duniya ta fada kalubalen korona, ya ce wajibi ne hukumar ta rika samar da bayanai ga maniyata don zama cikin shirin gujewa fafa gora ranar tafiya. Jami'ar labarun hukumar Fatima Sanda Usara ta yi bayani filla-filla kan kalubale da matakan da hukumar ke ɗauka. Yanzu shekaru biyu kenan da mahajjatan waje wanda ake cewa foreign pilgrims ba su samu halartar aikin hajji ba. Akwai waɗanda ma suka fara rijista tun shekarar 2019 mun tabbatar da cewa za a samu tsaiko a wajen kujerun aikin hajji. A hakan ma idan an samu shekara mai zuwa an samu an yi aikin hajji kenan. To ya za mu yi mu fara gyara al'amarin nan tun kafin wannan lokacin mutum ya zo domin ba tabbas to ya za a yi a wayarwa juna da kai akan abin da ya kamata da mu hukumar alhazai ta ƙasa da su na jihohi ya za mu yi mu haɗa kai mu tunkari mu ya kamata su san me ake ciki. Mahalarta taron sun bayyana irin tambayoyin da suke samu daga maniyyata kan aikin hajjin da yake cikin rukunin musulunci biyar. Alhaji Hassan Dalladi Idris, Information Officer, major State Regain Welfare Board. Abun ya zo zo mana da ba zato akan haka ne muke yawo mu fadakar da mutanen mu zaka local gwamnati da muke da su guda 20 da cewa abin da ya zo daga wajen ubangiji nan saboda haka mu yi hakuri mun gaya masa cewa duk wanda yake da niyan karba kuɗin sa zai iya zuwa karba amma mu ja musu kunne duk wanda ya karba kuɗin sa yanzu in shekara mai zuwa ya gabato ba zai iya dawo cewa wai ya biya 2020 misali ko 2021 ba mun yi introduce yi abin da muke kira Q duk wanda ya biya shekara 2020 da wanda ya biya 2021 ko da shekarar za mu shiga in an bude hanya cewa za a zo sai mun yi consider su wayannan tukun kani wanda da mun sake karba wasu kuma. A gefe guda hukumar tana ƙara inganta shirin adanar kuɗi don samun gudanar da aikin hajji ta hanyar ajiyar kuɗi na tsawon lokaci da maniyaci zai iya tara kuɗin kujera kamar yadda shugaban sashen Dr. Ali Tanko ya faɗa tsarin tamkar wadda ake yi ne a Malaysia inda mai niyya Najeriya zai yi ta tara kuɗi har ya samu damar akalla ya je hajji a rayuwarsa sau ɗaya. Ko kana da kuɗi da yawa ko kana da kuɗi kaɗan yadda ake shiga dai mutum zai iya ya je hukumar aikin hajji ta jiha za a shigar da shi cikin wannan tsari din. Mutum zai iya zuwa bankin ja'i domin ya shiga cikin wannan tsari din. Ga waɗanda suke amfani da yanan gizo to mutum zai iya shiga wannan tsarin da kansa ta bin wannan adireshi din wato www.hajjisavings.jaisbank plc.com. Na hakan da aka kafa a shekarar 2006 daga sashe a ma'aikatar waje kan zama mai shiga yarjejeniya a madadin jihohi kan aikin hajji da Saudiya Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar da wannan rahoton. Kada a wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita ɗari da da biyu ɗigo 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin za mu kawo ƙarshen zanta da mai bishara Fasto Yohana Waide Buru kan yadda za a sake farfaɗo da darajar Arewa, inda za mu ci gaba da kawo bayanan yadda aka fara yankin shiga kalubalen tsaro daga dattijan siyasa a jiyan Akko Lamido Umar Ahmad Cikaire a Fasto Waide buru. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. Dole ya ce Arewa ta iya gyaruwa kamar ana nuna Allah ba zai iya canja Arewa kenan ba. Ana nuna cewa Arewa ba iya zauna da su ba. To da da muka zauna haka yin nan mene ai akwai abin da ya shiga tsakanin mu shi yasa muka koma ga abin da muke yin Arewa yau. An sa kuɗi, an sa rashin adalci, rashin tsoron Allah, kamar yanzu a da ana magana a kudancin Kaduna ko kuwa arewa ta tsakiya kamar su Plateau, su Benue, su Saraba. da kudancin Kaduna a ce ana kashe-kashe to barin tambaye ka Adamu zan fara Sokoto da Katsina asalin Hausan bakwai ne kabilun ke kashe juna ba ba Fulatani ne da Bahausa suke fara da juna wurin ba to an sa gaba ne za a iya cire wannan gaban ina musulmi masu imani ina masu yin malamai masu tsoron Allah da suke fada talaka su ji su kuma su bi abin da ke fada mu malamai mu daina kawo wasu akidu mu sawa talakawa ke ya domin abu ya faru tsakanin bafulatani da bahaushe yau sai a dauka ana ta yayatawa a ce ai bafulatani mugu ne ai bahaushe mugu ne ai kabila mugu ne abin da ya raba arewa kenan yau bafulatani a zamfara ko a zamfara ba fulatan bai yadda da makwabcin shi bahaushe ba to haka ya zai yadda da ci makwabcin shi eh, eh, kabila haka kabilu an zo sa mana rikicin addinai ka gan kirista na ke da musulmi don addini da ranar tashi alkiyama an ce ba kowa zai ba lissafin kansa ba in an bi wannan abubuwan wallahi za a dakile su ka ji yau Sheikh Ahmed Gumi ya fito yana so ya sasanci ka ji cikin musulmi sun wasu na zagi wasu ba musulmi ko a kirista ce ba su yadda ba wai mene ya kai ga wannan haba jama'a haba duniya ko kuwa don maza ba a ce wannan ai yana bi kan wannan ideology ko mun samu nan ba abin su wallahi in arewa da ba mutum arewa in yayi tari mutum arewa na tari ko da kabila zai Hausa Fulani musulmi kabilun na can kudu kai sun ci su amma yau gashi an ce wai ana kashe yan arewa kudu abin na muna zafi amma abinci a nan arewan ba mu a kashe junanmu muna ta zuba da jini a nan arewa kuma manyan mu sun zauna su shugabannin sun zauna shiru in talaka ya magana an ce ana ana kin jini ko gwamnati ne ko ba son gaskiya to wallahi ina ga maka dukan manyan mu nan in talaka kansu a hade to dole manyan mu za su ci mu haka ma in manyan mu kansu a hade dole mu talakawa mu ji su haka ma kan sarakunan mu a hade to dole mu talaka za mu ji da masu mulki da kuma su sarakunan mu ƴan kan malaman mu a hade mu talakawa mu namu bai wuce ba mu ce ga malamin ya magana kuma za mu ji ai duk tema talaka dama talaka ce kenan arewa duk kowane irin nau'in wahala da rashin adalci da mene akan talaka ne kuma talaka na da hakuri to irin hakurin talaka ke a arewa yan ai abu talaka zai ci an tashi yan kudu sun ce yan sa aka yi musu abin da suke so amma da yan arewa suka gan ai mu ana kawar da mu ga abin da a sasa da zan lafiya aka dakile abin tun ba ta kai ko ina ba to dan arewa ba mutum ba mun kuna kashe kanmu a arewa an kashe mu a kudu waye ya kuɗe ta yan kudu suna kashe an arewa ba mu yan arewa ba to ba mu so junanmu ba muna wa junanmu kabilanci muna wa junanmu bangaranci muna kiyaye da junanmu muna wa junanmu bambanci addini ko jinsi ya za a mai da wani jinsi ba mutum ba a nuna wa wani jinsi mutum ne kai Allah ne waye ne Allah cikin mu an ba mun gawa kanmu gaskiya wallahi babu mafita amma ina gaya maka abubuwan na bada shawarar nan a gwada mana a gani in arewa bai dawo ba sai dai makin arewa da ke arewa da kuma wajen arewa sai dai su ji kunya a gwada mana ai aka gwada na sanar kwarai amma ana ta cewa ba zai yiwu ya ba zai yiwu ba ya mun na haka da mun na lamin lafiya da yadan juna aurata da zumunci da komai babu gwada ina ma rubuce rubuce akan abin da ya faru 1998 daga matuƙi ne da rigingimu a jihar Kaduna da ko'ina wata nan Allah ya daka ganta kadan. Mun gode Fasto Buru. Sai wani lokaci in mun samu damar sake zantawa. Yanzu ku biyo ni don kawo muku ci gaba da bayani daga ajiyan Ako Lamido Umar Cikaire. wanda ya leƙa kundin tarihi don fashin bakin yadda wasu daga makiyaya a daji suka shiga ɗabi'a mai ban tsoro. Don dattawan mu na da su sun ɗinke mu ne su. Saboda ka suna yi don kishin jama'ar ne ba wai wani abu suke ba ba su da wani manufa. sannan na biyu a lokacin da suke wannan abin duk abin da zai same su na asara don wato abin da zai ja musu ribar jin daɗin duniyan kansu ba ruwansu za su yi don jama'a su ji daɗi yanzu kuma waɗanda suke shugabantan mu ko kuma waɗanda suke su ne dattawan kowa yana da ɓangare din kamar yadda ɗazu na ce kuma yana ƙoƙarin yadda zai gina wata matakala da zai hau musamman 'yan arewan mun nan ba mu da abin da muka sa a gaba sai waye zai yi shugaban ƙasa. kamar shugaban ƙasa ɗin nan a Najeriya nan ba wanda ya cancanta sai mu babu wanda yake da hakki sai mu saboda haka kowaye zai yi duk wani hali da zai yi don ya nuna wa wasu ko ya nuna wa wasu cewa ya cancanci zama shugaban ƙasa saboda haka ba wai al'umma yake wa ba yana yi wa kansa yana gina wa kansa ne saboda haka sai muka zama duka babu shugabanci kowa sai dai bangaren da yake son rayawa ko nasa na kansa ko na wani to kungiyarsa saboda haka an bar jama'a kara babu wanda ke bin kadosu ga kuma yadda siyasa ka san dama yadda take raba kan jama'a saboda haka kowa yana kokarin gina bangarensa siyasarsa don tarin jaya. ba yana kokarin gina to sai zamana kowa yana kokarin gina bangare ne to saboda haka an bar jama'a an bar arewan a tsakiya ba kowa kuma mai lura da ita kai to zan yi wani abu misali watakila ba zai wa wasu daɗi ba ka duba yanzu wannan dottijo da ake ce masa obasanjo ka duba yadda duk da yake da ra'ayi karkataccen ra'ayi ko ya yi can kudu ko ya yi arewa ko kuma ya gabar ko ya yi yamma ko ya yi hagu ko ya yi dama yanzu da abu ya kai bongo wato tura ta kai bongo ka duba yanzu yadda ya dawo yake kokarin zai tsinke wannan haka ake so tuntuni a samu masu yin haka dama yana cikin masu yin haka amma abin bakin ciki sai ya rinjayu da yau yana bangaren nan gobe ya tsallaka ya koma wancan bangaren ko da wancan bangaren suna ba daidai ba to nasa ne yana taimaka musu a ba daidai ba gobe ya tsallaka ya koma wancan bangaren to wannan haka yan arewan mu muke shugabanni namu da ake ce shugabanni namu ko dattawan namu amma yanzu gashi nan ka gani ya soma kamar da wasa in an yi sa'a wannan abin da ya soma na tattaro jama'a a zo a duba abin da makomar da fa za mu fada in mun tafi a tafiyar da muke yin nan kaga ba siyasa yake ko bangare yake kokarin rayawa ba ko ginawa ba wannan haka ake so daman tuntuni a samu masu irin wannan abu a samu masu hura wuta don ta zama haske da mutane su amfana a samu masu kashe wuta domin kata cutar da jama'a alhaji lamidu umar fikirin an duba abin da ya fi damun arewa yanzu akwai maganar satar mutane da yawanci ake samun hannun waɗanda da makiyaya ne fulani ma suke aikata irin waɗannan abubuwan. Mm. Me za ka ce kan wannan? Wannan shine kenan ma babban nuna arewa mun kasa, shugabanninmu sun kasa, mu ma mabiya mun kasa, malamanmu na addini sun kasa. Duk wanda za ka ambata da wato wani nau'i na wato halin shugabanci duk mun kasa domin ta yaya za mu bar bangare jikinmu har abu ya taɓarɓare tun shekaru aru-aru fulanin jejin nan ko mu ce musu bororo ne ko fulanin shanu ne ko fulanin jeji ne ko makiyaya ne tun da muke malaman addinin mu babu ruwansu da su babu ruwan sarakunan mu da su babu ruwan hukumar mu ta karamar hukuma da su babu ruwan gwamnatin jiha da su babu ruwan gwamnatin tarayya da su suna raye kamar dabbobi kawai ta ya za mu samu lafiya kuma ba yau aka soma ba jiya ba shekara ya kai fiye da shekara yanzu arba'in ko hamsin tun da su shugabanninmu irin su sardauna aka rushe jihar arewa daga lokacin abubuwan suke ta tabarbarewa ake barin su babu su da alaƙa da duk wani abu na hankali da basira muna ji muna gani babu kuma wanda ya taɓa ɗaukan mataki domin ya samu waɗannan mutane su ma su dawo su zama kamar mutane kamar mu don a samu zaman lafiya a samu a tafi tare wanda ya dan jarraba wannan ɗin shine ina jin ko shugaba baban gida ne ko da lokacin su dibi aminu suka yi suka to me suka gani me suka gani shine kaga sun hango abu ko fitina ko kuma sun hango a yi alheri suka yi nomadic education Masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai A gaida Nasiru, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Bakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir da ke salam ya Hausa dama mun san karya darajar naira da babban bankin Najeriya CBN ya yi inda aka je aka dawo abin akan talaka zai kare kashi tun bayan karya darajar naira farashin kayan masarufi sai kara hauhawa yake yi Allah da ya kawo mana mafita. Sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce Najeriya kenan wai gwamnan jihar Kaduna Yasir 'yan Rufa'i ya cire ɗansa a makarantar gwamnati saboda kar a sace shi to yana nufin su talaka su ci gaba da tura 'ya'yansu kenan ana sacewa Allah ya kyauta amma kam gaskiya ana wani irin mulki a Najeriya Sai sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ta ce hakika makomar harkar ilimin matasan kasar mu Najeriya yana cikin halin ha'ula'i, ganin yadda matsalar yawaitar sace-sacen ɗalibai da neman kuɗin fansa ke ƙara ta'azzara. Fatan ma'anan shi shine, ya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifa, amin summa amin. Sai sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. ya ce assalamu alaikum ya hausa a gaskiya idan ana son gyara mulkin kananan hukumomi a najeriya da yan majalisar dokokin najeriya sun soke hukumomin zaɓe na jihohi su mai da zaben kananan hukumomi zuwa hukumar zaɓe na ƙasa wato inec ta haka ne kawai za a hana gwamnoni da shan wanda suke so ba wanda talakawa ke so ba a matsayin shugabannin kananan hukumomi Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Bakar Yahaya Lakwaja da Bala shi Lakwaja jihar Kogi, Najeriya. suka ce ya kamata 'yan majalisu su san batutuwan da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa kwarya na batun matsalar tsaro da tsadar rayuwa da na gyaran fuska ga kundin tsarin mulki da masu neman ɓallewa da ya dace 'yan majalisun su mai da su akalarsu a ko da yaushe a fadar majalisar amma sai gashi sun yi wa batutuwan rikon sakainar kashi tamkar ba 'yan Najeriya suke wakilta ba. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. shugaban da a takaice firaministan haiti na wucin gadi claude joseph ya sanar cewa an harbe shugaban kasa jovenel moise hallahira a wani hari da aka kai masa a gida a wata sanarwa Joseph ya ce kungiyar wasu mutane da ba a gano ko su wane ne bane suka yi wannan danyen aikin harin da ya kira na kiyayya da rashin imani da kuma dabbanci ya kuma ce an raunata uwar gidan mayil da ake kira martin a wannan harin kana an kai ta asibiti tana karban jinya iyayen yara 121 na ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a najeriya daga makarantar bethel baptist a damishi a jihar kaduna sun gudanar da addu'o'i a daren jiya talata a cikin makarantar da nufin allah zai dawo da 'ya'yansu taron iyayen yaran na zuwa ne yayin da shugaban makarantar kuma shugaban kungiyar mabiya ɗarikar baptist ta kaduna yake cewa an bashi dama ya yi magana da ɗaliban a jiya talata wuni guda bayan da masu garkuwan suka kai mamaya a makarantar ya ce ɗalibai 28 ne suka yi nasarar samu su ya zuwa jiya kana a yau masu samu kira daga masu garkuwa da ɗaliban a ƙarshe adadin mutane da suka mutu a mummunar zaizayen ƙasa a ranar asabar a garin atami na ƙasar japan da ke gabar teku ya ƙaru da aƙalla mutane bakwai ma'aikatan ceto suna nan suna ci gaba da tone tarkace anguwar da ke cikin tsakiyar garin a kokarin su na bincike ko akwai waɗanda bala'in ya rutsa da su akalla akwai ragowar mutane 27 da ba a gano su ba ko da yake hukumomi suna sa ran cewa wasu su ba su gari a lokacin da lamarin ya faru ko kuma suna can a gidajensu inda suke hutu to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da yake na gabatarwa sai kuma Jule Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da ke cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama sauran shirin yau da gobe.